Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Sannu? Yawwa. Mm. Ko za ka ɗan taimaka min ka shiga da ni garin Takandar na gaji. Garin? Takandar. To ai garin mai. A hakan zan ɗauke ki in shiga da ke Takanda sai Allah wadai da Ba zan iya gaskiya. Ka taimaka min na riga na ga labaita. Rabona da ruwa tun da safe. Hajiya ni fa farin gaya miki ina son gama duniya lafiya ya zan dauke ki anan ki ja masifa yadda kika ɗauko kafa kika baro wannan gurin to gaskiya ki sa kafa ki karasa ni ba zan iya dauka ki ba za ka taimaka min ba to ya zan taimaka miki ni kuma in je na la'antu a tsinan a ce na ɗauko ashe gonan nan ta kwari malam mudiya shi shi zai ka ta bana a wajen man tsarha na ji labari yawa kowa ya sani guri ne na jama'a ko ba gaskiya ba yau wato kuma abin da zaka kwayo ne ko lafiya yawa to ba kuwa muka yi lafiya ko to na ga takarda Eh to daman takarda ce daga hukumar yi wa ƙasa hidima. Shi ne suka turo ni garin don na taimaka musu wajen sarrafa ƙasar mu. Eh, abin da muke nema ashe ita hukuma ta ji kuka da muka yi mata shi ne zo a kan harkar noma kuma ah, to jakai ne harkar da za a da yarinya abu ya yi kyau amma yanzu to abin da za a yi yanzu ki tafi ki koma inda kika fito in Allah ya kai mu gobe sai ki dawo sai ki fara aikin naki tunda dama dai haka aka ce dama za ki miki what Na to Ai da mun ba inda za ni. A nan wajen za a sama min masauki har sai na gama aiki na. Masauki a nan garin? A nan garin ki zauna? A ba yarinya. Ya ya ra'ayi ki zo nan ki zauna mana. Ga yadda kike ke mace kare da kike saboda Allah kamar mu kike. A ce yanzu ki zo ya mace kamar ki. Ga riga ga wando ga ki a maka mamuruci. Mu haka muke. Ki ta guda mana ɗan mu. A wani ba zai yi bakin ga abin da zaki. Kuma dai tukuna. takarda ki yake mai ta amma zama a nan garin wallahi da ke zama a nan garin wannan raunin wala ga ci da mishi ke ba ku so ba ina samu a a ya hakuri ku ya hakuri ku taimake ni daga inda na fito da nisa na yi tafiya na gaji ko a dan banni yau ko na koma wallahi haka za ki koma ai hakuri sai kawai ki koma in ka fito da da ai ba ku san gaskiya ne ci da mu Entscheidung. Sai a ce a duka Salamu alaikum. Alama ke ba kuwa ce a garin nan ko? Ƙwarai kuwa ni ba kuwa ce. An turo ni garin nan aiki ne. Amma me gari ya ki karɓan bakon tasa. Ya ce in tafi babu ruwansa da Ban san kowa a garin nan ba. Kuma ban san ya zan yi. Amma ban sani ba ko kana da gudunmawar da za ka bani? Ƙwarai kuwa ni nake da gudunmawar da zan baki. in har ba za ki damu ba in kuma za ki iya biya zan kai ki gidanmu insha Allah ne zan taimaka miki domin manzon mu annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce man yu'min billahi wa bil yawmil akhir falyakrim dayfahu manzon rahama ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya girmama bakonsa

a kan hanya na samu ta wai tana neman taimako ne shine na ce an kawo ta gida a taimaka mata sannu sarkin taimako na wani wace ne wannan wani irin mutum ne wannan mace ce mutum da kayan banza ko ta ta gidan ku kai ta gidan kasto kai kai hanya fita da ita taimako Ka kwashe ta ku fita nace. Ina taimako ne fa take nema. An ki a taimaka ɗin. Ina dan Allah dan Allah. kike ki. Ai kike hararata. A irin wannan gida so kike yin duniya ta zage mu? Wannan wayar ya wai mace ce wannan mace ce kenan wannan? Wannan ta zo da wani wando da wata riga da wani hula a kanta sai ka ce tsaiwar wata wai ta zo wai ya dauko ta ya zo taimako shine sarkin taimako. zo ka same ni a gidan ai ke kuma kike neman auni kike harara Hey. ni fa ina shigowa gari fa na ga wannan yarinya kuma kai me haɗa ka da ma da ita kai ba ga yanayin ta ba kalli fa abin da yake jikinta eh, kuma kai ka zo kana tafiya da ita to kuma saboda abin da yake jikinta sai musulunci ya ce mu kyamace ta to to yanzu da ka ɗauko ta ina za ka ta ko ma ina zan kai ta ina ruwanka tunda umarni ne na ubangiji ya ce dukkan kafiran da ba su yaƙe ku ba ba su fidda ku daga gidajensu ba daga gidajenku ba suna ƙarƙashin amana suna ƙarƙashin kulawa saboda haka ya kamata mu yi mata adalci sai ka ce Allah da annabi sai to in ban ce ma Allah da annabi ba zan ce maka kake cutar ma to ni barin ga yana duk abin da ya faru wallahi ba ruwa na ni ban magana ba

assalamu alaikum yawa sanu ga abinci nan A'a to me zai hana mu shiga ciki mana tun da ka gani daga ni sai kai ba kowa ko? Ina ai ba zai yiwu ba saboda ubangijin mu ubangijin rahama ya hane mu da mu keɓe da matar da ba tamu ba. Saboda haka sai dai in mu harra makka ce. Shi Karbi abinci. Ki karbi waɗannan suturun ki saka. To ai ni I'm not used to irin waɗannan kayan. To kaga ban saba sa ba. Na fi sabawa da irin waɗannan. Ran matuƙar kina son ki wala ki sake a cikin garin nan. To sai fa kin yi amfani da irin suturun domin ba wanda zai karɓe ki da irin wannan suturun da kuka zo da su. Domin an ce al'imra'a kulluha aura. ita mace gaba ɗayan ta al'aura ce, sai dai iya fuskarta da kuma tafukanta da ƙafafuwanta. Ya kamata ki suturta jikinki don ki samu walawa a cikin jama'a. Zan sa. Ba ba tafiya za ta yi na ɗan ne kaɗai ba ko? Ki kwance ki ba ki da wata matsala da izinin Ubangijin Rahama. Ba abin da zai same ki a cikin aminci za ki kwanta insha Allah. Sai Ina jin ka menene kuma? Ci dan Allah maganan nan ce dai nake so a roƙe ki alfarma inna. magana yarinyar nan inna. Ta yarinya kuma? Kannai idan ba mu taimaka mata ba inna kar ta je ta shiga wani hali. So nake in kawo ta nan gida inna. Dan taimaka mata. Abdurrahman, ba wai na ƙi yarinyan nan bane amma idan ka duba ka gani ba mu san garinsu ba ba mu san gidansu ba ba mu san wace ce ita ba daga ganin ta yarinyan nan kai kanka ka san cewa babu wani alama hasken imani a cikin fuskarta ko ba haka ba haka kawai sai mu je mu ɗauko wanda ba jinsan mu ba mu kawo cikin gidan nan mu ajiye kai kana ga zai yi in kin duba kin ga gadon mahaifinmu ne yana runguma kowa da kowa inna muka dan taimaka mata za mu samu ladanta inna maimakon mu batta ta je ta shiga wani hali ina roƙon alfarman nan inna in ke baki min ba wa zai mu gaskiya ne in ban maka ba kan wasan yiwa to yanzu abin da zan gaya maka na yadda ka ji ka ɗauko ta ka kawo ta nan gidan na gode mu. Ka dakata dakata. Da na murna. Ba wai za ka yi murna ba ina da sharaɗi na da zan kafa. Abin da zan gaya maka. Dama idan ka ɗauko ta ka kawo ta. Ta dinga shiga irin namu. Ba na so in ganta da wannan shiga riga da wando. Ko har da wata uwa hula a kanta. Ba na so. In dai za ta zauna a nan gida. Ka na gaya maka? Insha Allah na miki alƙawari in dai wannan ne. ba za ki ƙara ganinta da shi ba da izinin Allah. Eh. Na jakuna bakwai na taki aka karbo na. Kara ba ka so ba ku ya so ma aiki ba? Ai, ta sani a ba. Kun yi gona? Ha ba. A, to, har ma baba na tisa ne tisa ƙiya ta sai na je na kyare gona din nan. Kai na kwalkwale ta. Sai ba nan akwai aiki. Mutumi na. Oh, Allah. Ai bari kawai. Wai ka bai kanta idan kana aikin nan. Kai ta da kai baka da ido in mutum ya sanya zai ga sanya eh. in ka aiki kuma zaka ga aiki ai duk wanda ya aiki zai ga zai ga alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan gidan wannan ai magana ta muke so da ni magana ta nake so ne muku sai kuma ga su alquran kwashe bai da amfani gaba daya kai nan gobe ka kwaso kai tsayan ka ji akwai wata manufar da suke yake so ya shi yasa ilu mai gari ya ki karban ta ilu nan nan yana daurin wallahi ne kaina me gari ya ce yarinyar nan ta garin nan eh amma kai zungui zungui eh dau yarinyar nan ka ce za ka ba ta masauki kuma yana dan malam wallahi ga zama cewa dan malam ya daga baya ta mata da kuma sai mai ido kawai mu gani mu dai namu na ido shi da kwashe kwashe wata sai ya zai ya kwaso ma kansa karfen kafa Allah wallahi Thank <laughs> you.

Ai na yi farin ciki da na ganki haka wanda. Wannan sha'awa, hmm? yanzu ba gashi ba. Kowa ya ganki ya san cewa kin yi shiga ta musulunci mai kyau. Hmm? Amma kin tashi kin ɗauko wani wando kin saka kin san munan karkara. Za ka karka da wando abin magana ne. Na mace da wando kuma har da Wanda hmm? yake dai ai ban san sunan ba, ban san sunan ki ba, ban san garin ku ba, ban san daga ina Hmm? Ni eh? Kuma daga Amma komai. Ai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi. Inda za a yi zamanin wanda abu ne da zo lafiya na zuwa zaman amana ko a ya kuma

Wa alaikum salam. Lafiya na ganku haka? Lafiya. Suna muka Yau sai ta babbare. Don duk wanda ya shi wannan gari namu zai bata mana tarbiyya. Wallahi mu bai isi ya zauna ba sai mun gabansa. Kare ku sai. Kowane ita da shi ne zama dangawa. To waye ya turo ku? kaga nan saurara ba ma son wani dogon bayani abin da yasa kai ba mu kaddamar ma ba kana cin arzikin mahaifinka ne amma da ba dan haka ba sai mun kaddamar ma sai ka shiga ka fito mana da ita abin da zan gaya mu tana karkashin ta. kuma ka'ida ta addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafirin da yake na amana ne za a iya zama da shi kuma zama na amana saboda haka tana ƙarƙashin kulawata kuma ba zan yarda a cutar da ita ba. ya riga ya faɗi shigo da manzon ah, Allah ne ka riga ka faɗi maka wannan ba wani wa'azin da kai sai ka nima na bace to ko ga yadda za a ku zo mu tuka ai kire na yawo sabo na yawo Abdurrahman ranka ya dade kana ji da ku ranka ya dade wato zan ƙara maka bayani inda ka sani in ƙara sanar da kai a dai nan garin ba wani garin daban ba Allah ji kan malam saboda mahaifinka babu ne ma bai kamar sa anan garin gaskiya da mu'amala mai kyau taɓa samun wata matsala tsakanin mai kiwo ba ba da har can baya iyayen da kakanni da malaka su kai to kuma shi kenan kai mu a ganin mu ka tafi yawon duniya ka je ka yayi mo yayi mo ka ka yayi mo dan karatun ka cikin tokali shi ne ka dawo nan yanzu kanka da wannan mata ba addinin mu ɗaya ba ba al'adar mu ɗaya haka kawai ka ɗauko ta ka zo ka ce wato kana rufe kenan mu kana so ka cuɗe ya zama mu da yahudawa kenan tun farko ta mun guje su kuma yanzu kake so ka da kuma ka shigo da da wannan alhamu ka daɗe ka san da ta magana ita take sa ɓarawo dariya a rumbu an kai daɗe wannan yarinya idan aka rike ta za a amfanu da iliminta kai Oh. kuma ni ina ganin ko in aka zuwa addinance ran kai daɗe annabin mu fa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, ya tura sahabbai guda uku sun je wata ƙasar suka koyo wani harshen suka koyo wani ilimin suka zo kuma suka amfanar da al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ganin wannan abu idan aka yi shi ba aibu bane Allah ya taimake ka to Abdulrahman tunda matsala ta kake matsala tunda da mu ka zo ka gurɓata mana al'ada da addinin to shi kenan wannan yarinya ta kai kulawa ka kai wani bai fara ga baya ka zo ka ce kai ba ka magana ba ai gaskiya ranka ya to ni dai yarinya nan na amince tana karkashin kulawa duk kuma wanda ya cutar da ita gaskiya ranka ya dade ni ni ya cutar tunda ce haka ta ka tafi faɗa Kai, Garba kenan. Yanzu kai a tunaninka kana ganin wannan yarinyar za ta iya ribato su yin nan? Har su dawo addininta. Duk mutumin da ya ɗanɗani zaƙi irin na annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa sha'awar wani addini a doron duniyar nan ba. Ina fata ka fahimce ni. da ka san halin wannan mutanen ko mutum ɗaya suke turawa gari duk garin sai ya mai da su irinsu. ai ba ma fatan haka da izinin Allah su inna su za su ribato ta kuma mu samu karuwa in an ribato ta kaga ai mun samu karuwa ba ba ribatowa ba ne za ta zama riba ta ribato ta to to kai alheri ne shigo wata addinin nan addinin addinin musulunci addinin ta addinin musulunci nake nufi da shi manta fa kai ne fa limani wata rabba a garin in babban liman to in ni ne liman kuma shi ke Yok orası mı da yok. Anda şey şey, o? Anda aikin da nake yi. Ina kashi bane. Ina nan tare da abokina Garba kimin hakuwa ba zan iya zuwa gidan nan ke kwanan fa abokina ne kullum muna gidan mu ku je gida gidan ku ala shikenan bara in jira ku gobe sai mu ah, ai kuna da wata magana ne da zamu da aboki na yi mu abuwa ki zan zan sami yau yau ne ce to fuskarki tana nuna alamun damuwa me yake damun ki ba zai yi wurin abin da ba ce mu zai gudu a kan abokin yi na tsamin sa ya ce ba zai je ba sai da in tafi alamu sun nuna cewa ta fara gajiya da zama na ko ɗaya ba haka ba ne kin ga mu a al'adarmu mace ba ta zuwa wurin namiji duk inda namiji yake shi yake zuwa wurin mace ki duba tattabara duk inda namijin yake shi yake zuwa yau.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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تنغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان jiya na ji kana karanta wani abu shi ba waƙa ba kuma ya fi min kama da karatu Ni da kiran karatu ne. Da littafi nake karantawa. To ka gaya mata Wannan wannan littafin ai ne littafin da ya tattara dukkanin wani abu da yake a duniya. ne littafin da Allah ya tuwo annabi mu Muhammadu annabi rahama da shi. Shi ya tattara gaba ɗaya littattafan da Allah ya turo annabawa da shi. Ba wani abu a doron duniyan nan wanda Allah bai saka shi a cikin wannan littafin ba. kuma ka san abin mamaki kullum idan na ji kana wannan karatun sai na ji nishaɗi ta kama zuciyarta. gudun sai in ji ina jin daɗi na rasa gane komai ke kenan da kika saurara har kika ji nishaɗi a zuciyarki to ina ga wanda yake karanta shi kin ga shi sai ya fi ki jin nishaɗin kenan wannan kaɗan daga cikin mu'ujiza Alƙur'ani kenan idan da zaki dawwama kina riƙe da wannan littafin kina karanta shi to ba wata damuwa da zaki haɗu da ita a rayuwarki ko bakin ciki gundiga kin ganni na kin ga duk da tsufan nan nawa shekaru ne da ni tsugugu amma albarkacin wannan qur'ani da nake karanta kin ganni lafiya babu alamar rikicewa ta tsufa kin gane ko babu alamar rikicewa ta tsufa ga na lafiya lau ina gani na ras ina ji na kalau to duk wannan mu'jiza ce ta dan kana karanta shi to baka tsufa kuma baka makancewa baka kurmancewa kin gani kuma sai ka zama kullum ana cikin kwanciyar hankali ba wani rudewa irin ta tsufa ka zama kamar wani mahaukaci sai wani ya tsufa sai ya dinga taɓe-taɓe Qur'ani baya sa an dai kana karke shi abu ne mai kyau ina ni zan tafi gonar gurin zan yi aiki ba da tsara A iya bincike na, na gano cewar ba ku da wata matsala a garin nan annoba. Saboda haka, kawai shawaran da zan ba ku shine za ku dinga sauya shuka. Idan kuka shuka masara a nan gefen ɗaya, ɓangaren guda, sai ku dawo ɓangare guda ɗaya sai ku shuka wake. Idan wata shekarar ta zagayo, sai ku canza ɓangaren a maida na nan a dawo da shi hagu. bangaren hagu kuma a maida da shi da abin da aka shuka a saboda a samu abin da ake so ka gane abin da nake ɗan ka daɗe wannan magana ba haka take abin nan tun shekara shekaru iyaye da kakanni muke yin zaren ranka daɗe iyaye da kakanni muke yin sa ba wato ba mu iyawa ma kenan sai yanzu da zo za ta koya mana ko saboda an ka yar gwazai wai ba ku ne ke ji ba ka daɗe gaskiya ne mu ya dole ne kai ya ta mata faɗa haka ina bin yarinya me gari daga na ba da shawara ga abin da ya kamata a yi saboda a samu ci gaba kuma shikenan na laifi to gaskiya ni da san mako ce da aka gudu hakin da fa haka da zama in da ke za su lada da ba da ba koka ba kwarai da sai zama haka wallahi kuwa mutuwa baka yi da kun ba samu mu ko kai wani tai mu sa sai kuma ba a bare da wani kawai ran ga ta tafiya ta kawai ita ta koya mana da iyaye da kakanni muna yi kowace take ta rinka Allah wadai eh, Kimi shiru kuka ji tunani? Yadda damu ku. Ba komai. ni. ka ce min ba komai. ba ni zuciya a tambayi fuska. ku gaya min abin da ke damu. Idan zan iya magance ni, magance. Ai kuma ba zan iya ba, sai in kawo bai eh, mana maganinsa. Ba komai na cikin To ga wannan. Ina son su, shi yasa na ba. Na ba su. Bindiga? Na'am. Yaya? Lafiya zan tafi aiki sai na Me ki? Ba ki karya ba. Ba ki karya yau da sabu yanzu nan ba tun da daddare ma fa na na fuskanci baki ci komai ba fa haka kika kwana. Kuma yau da safe kin tashi yan kun ki tsaya ki ci abinci ki ce za ki tafi wurin aiki? Hmm? Me ke damin ki? Ina ƙoshin nake ba na jin a ƙoshe ina za ka ƙoshi baka ci abinci da daddare baka ci da rana baka ci da safe ba kuma ni dai gaskiya ko dai baki da lafiya ne to shikenan kwana biyu na fuskanci yarinyar nan ba yadda na saba ganin ta ba ba ta cikin walwala tana cikin damuwa akwai abin da yake damun yarinya Me yake damun ki? Da kika kasa wadatar da cikinki da abinci, kuma kike azabtar da idanunki da rashin bacci, sannan kuma kike ƙuntatawa zuciyarki da yawan tunani, me yake damun ki kundiga? Duk kulawar da muke bukata daga gare ku, na same ta. Inna ta ɗauke ni tamkar ‘yarta da ta haifa a cikinta. babu tsangwama balle hantara. Kyakkyawan ku ta sa ba na son komawa gidanmu. Wannan halin naku ya sa ina sha'awar shiga ku amma sanin halin mahaifina da na shi yake tsorata ni. saboda a gaban ido na baba dan na bari ka ko ka tafi ka tafi cikin gari ka je ka dawo ka je ka dauki wani eh, addini wanda ba addini ba kuma sai da wani addini shine na gadon gado na wanda kowa ya gada ne to duk wanda ya ce zai yi wannan kowa ne shi zai taimakon ne ka sani mutane nawa ne na tura shi makwancin shi a kan wannan addini balle kai da ya ka. Baba, abin nan ya addini na, ina abin da nake so. Ba za ka tafi ba za ka koma ba, dini na gaya maka, in ka ce za ka koma, ka koma magani. Ka da shi, in ba zai ji maganar mu ba, ya bar addinin nan da ya koma ya dawo namu. To, duk hukuncin ya samu kansa a makwanci, shi ya jawo kansa. ganin haka na yi kamar na gani yana yi haka yana yi haka ke kina bari a ta ya tafi to ni fatin ne sa ka ba ya tafi babu shi idan har na bari ya sa ka ba ya kaba ya tafi ya dauki wani eh, ibada daban ba mu ba na kunyata abin bautan kun ba zai yi hannu na bai na ne da sarki a gari ina ji ka fara jinkin wani kai kuma idan har ka ce za ka tafi ka tafi kenan baba abin ya addini na kaga ka yi haƙuri ka bar wancan addinin da ka ɗauko ka dawo addinin ka na da ni muna zaune ƙalau kar ka ja min masifa da bala'i a gidan nan ni yanki ni yanki mutum yawa mutum dawo ba kar ka dawo kunduka addinin da iyayenmu suke yi da kakanninmu ba addini ne na ƙwarai ba Kundiga addinin gaskiya yana nan zuwa kuma ki tabbatar kin kasance ɗaya daga cikin shi ki karɓe shi hannu biyu a rayuwarki kundiga ki haƙuri yadda na ga faɗuwar rana yau ba zan ga fitowar ta ba gobe na tabbatar ina makwanci domin yadda sarki yake da mummunan tsafin shi a tabbatar da cewa ni tawa ta ƙare ki haƙuri kundiga ba na son rabuwa da kai idan ka tafi makwanci da wa zan dinga hira yana ɗebe min kewa ka yi haƙuri karfa ka manta juji ba ta da lafiya idan ka tafi bani da kowa kundiga bakin alƙalami ya riga ya bushe kin san yadda sarki yake da tsafin shi kin kuma tabbatar ni ma na tabbatar cewa gobe dole na ne ina makwanci ki hankuri ke dai ina sanar da ke ki riƙi addini na gaskiya da zai zo miki ki kuma tabbatar kin karɓe shi hannu biyu na ka ka kamar nan magana ne ka je Tsulala, tsulala. Можно. Абра. Tulala, tulala, lokacin tafiya ya zo, abin bauta ya sa makwanci ya yi daɗi. Tulala. shine ya ga dama abin bauta namu na gaji abin bauta babanmu ya gaji abun bauta kaka babanmu ya gaji abun bauta wannan ya zo kanka kai ka ce kaki Kaka ma ya ka shiga gari can ka je wani guri ka dauki wani abin bauta daban ba irin wanda ya ya haife ka ba ya so zauna ah. ya so zauna na tura shi makwanci kowane ne ya ce zai lalata ya ke dauka abin bautan shi ma zan tura shi kamar na tura dan mu da ka tafi menene za ka ce da ka tafi menene za ka ce dalilin nesa inda na zo karatu ban yi tunanin zaɓar kowane addini ba barantana na yi sha'awarsa saboda gudun kar na rasa rayuwata. Mahaifina kasurgumin matsafi ne, shi yasa yake mulkinsa ba tare da yana ƙarƙashin kowane masarauta ba. Wannan karatun da ma na a cikin mayen burkutu ya bani damar na je na yi karatu. Amma a zaman da na yi da ku, na fahimci cewa addinin Musulunci addini ne na gaskiya wanda kowa zai yi sha'awarsa. saboda ƙaunar juna da gusar da zalunci da kuma kyakkyawar zamantakewa. To, ɗan uwan naki wani addini ya shiga? Ban san addinin da ya shiga ba, amma na tabbatar da cewa ba addinin musulunci ya shiga ba. Ni kuma ban san wani addini ba ne. yanzu kina sha'awar shiga addinin mu? Ƙwarai kuwa, ina sha'awar shiga addinin Alhamdulillah. Ubangijin rahama zai baki duk wata kariya da kike bukata, kuma da izinin Ubangijin rahama ba abin da zai sami In dai matuƙar kin karɓi wannan addini kuma kin kiyaye dokokin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo da su, kika rike ibadarki ba abin da zai same ki kar ki ji tsoron wani tsafin mahaifinki. Yanzu duk abin da na faɗa miki shi za ki faɗa. Shi tabbatar shiga addinin Musulunci. ki ce ashhadu Allah ilaha Illallahu! wa ashadu wa anna muhammadan rasulullah Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah yanzu kin zama yar uwata a addinin musulunci yanzu ke musulma ce cikakkiya wani suna kike sha'awa ai na duk maganganun da za ka mu sai ka ta cewa rahma rahma to ni ban sani ba idan babu matsala za iya samun sunan ai ba wani damuwa akwai arrahman sunan ubangiji ne shine sunan mahaliccinmu amma akwai rahama kuma sunan bayin Allah ne saboda haka daga yanzu sunan ki rahama kuma sannan wannan kalmomi da na gaya miki ma'anarsu shine babu abin bautawa da gaskiya sai ubangijin bayi sannan kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzan Allah kuma shi ya zo da sakon Allah ya zo mana da littafi mai tsarki zan haɗa ki da Aisha kan wata za ta koya miki wanka na shiga musulunci sannan ta koya miki yadda ake tsarki ta koya miki yadda ake alwala ta koya miki karatun sallah sai ki fara yin sallah yanzu kin zama ‘yar uwa musulmi. Domin haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce, Al-muminu an al-mumin kal bunyani ya shuddu ba. Mumini ga mumini kamar shashin gini ne, shashi na taimakawa shashi. Yanzu ni da ke mun zama ‘yar uwa, ke da Aisha kun zama ‘yar uwa, ke da Inna kun zama ‘yar uwa. Ina maza. Wuya da kyau ba ba ki ba daɗi. Ka babban. Ya Allah da annabi mu ba abin da muke sauraron ka da kawai ka tafi wurin bindiga. To ka tsaya ka saurari albishir din da zai kada maka mai. To wani albishir za ka bashi ya faɗa bashi ya faɗi. Shi ba musu. Yarinyar nan ce da take waje nan. Ta musulunta ta kafi addinin musulunci. Ta bindigar? Ba bindiga sunanta ba. A yanzu rahama sunanta. Ta musulunta? Rahama ta kafi addinin ta yi wanka ta yi sarki tsaf ta ce ashhadu an la ilaha illallah sosai kuwa to wannan ta hada da Muhammadu Rasulullah lalle an yi babban kawo to ta shaida ba ba ta da gaskiya su Allah wannan mutumin na da mun niyyar ba ta sani ba da Allah ya sa wannan al'amarin ya faru Allah ya cika bada amma sarki man duk wanda ya shiga gidansa ko shi ne sai ya dawo musulmi sannan ya fito ya koma shi da an musa annabin nan ne kawai dan neman ya haife ka sai ka ga zuwa gurin mu Ba! sai mun yi salati ko ana mun ba sai ko koma yanzu ne kake so ku ka kusa ni da kai a hada ta musulunta kawai ne sai ka musulunta alheri ne ranka ya daɗe wato baƙuwarka ce ta karɓi addinin musulunci ranka ya daɗe malam haka aka yi Allah saka muku da alheri shi abun ya zama haka ah, an yi tafari Allahu akbar hmm. wani wani malam Ai ba wani abu ne ya sa baran kai daɗe irin kyakkyawan mu'amala da aka nuna mata ta addinin musulunci da kuma irin ɗabi'a ta musulmi. Haka ne. Kuma an karɓe ta ba a kyamace ta ba. to shi ne ya sa ta sha'awar karɓa addinin musulunci kuma dama haka manzo sallallahu alaihi wasallam manzon rahama ya ce a rika nuna musu ɗabi'u na kirki da irin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah to algafa ta malam yanzu ku ne malamai yanzu me ya kamata a yi mata tunda ta yi musulunci eh, to ai ranka kai daɗe wannan hurumin ka ne tunda dai lokacin naga lokacin zakka bai yi ba duk dai abin da ya kamata a yi mata na alkhairi Kin za abin da za a yi za a sa ko shi tsika ba sai a yi shela a da wa kowa ga abin da ya faɗi alheri a duk wanda yi wannan an zai munna kowa ya kawo mata ya sana abin da Allah ya kore masa eh. ya kawo ba sai kuɗi kawai ba na kamata matan daɗi saboda ta daɗa jin kwari ba kasan musulunci addini ne na san lafiya addini ne na kauna juna na gode gaskiya wai wai an yadi ba to Allah malam Da Allah abin da ya faɗa can baya eh. da Allah ya mu yan gozuri babu komai ranka da ni ba rike ka a zuciyata ba ai ka san umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon rahama ya ce laysa minna man lam yakrim kabirana wa yarham saghiran ah. ya ce baya daga gare mu wanda baya girmama manyan mu kuma baya tausayin kananan mu saboda haka ranka da tsakanin mu da ku ai sai girmama sai girmama kuma iyaye ne kuwa ya waje mu Nagode. Saka da hiri. saka da Nagode. A tashi lafiya. Ma nagode. Saka lafiya. Allah ya Kin gani? Na ɗinka miki. Wallahi tuntuna na bada ɗinkin nan sai jiya ya kawo min ɗinkin dama na ɗinka miki. Dan sa. Kuma zai miki yi. Yawwa. An ai wani da daddare ki gobe dai duk Bari ne ce kawo miki wannan. Eh? Ba ni wallahi tubar ta nema ah, madalla Zan zo na yi ku da zuwa. Wuce,

ba abin da zan iya ɗauka na baki dai sai wannan ɗaukunna na kunne ne. To, amma da shi ne ma. Ba Allah ya da ba da dama da ha ba komai ajiye a gurin ki insha Allahu rabbi ba abin da zai same ki zaki tafi a cikin aminci da izinin Allah. Okay. ba na son zuwa gidan ni Idan ba za ka damu ba, zan so ka raka ni. na zai fi kwanciya idan muka tafi tare da kai. Kuma ni na san abin da zan gaya ma amince ba. Amma yanzu idan na tafi gani kaɗai gaskiya akwai matsala. Akwai matsala guda ɗaya Rahama. Saboda addininmu bai yarda mutum ya yi tafiya da wacce ba muharramarsa ba. kuma sannan ita kanta mace ba a yadda ta tafi ita kaɗai ba ba tare da muharramin ta ba kwantar da hankalinki yake da mutunci Allah ya yadda tare za ku tafi da Aisha sai ku tafi tare kin ji kuka je kin gani ita mace ce ku shiga gida tare ba wani abun Allah ya kuwa ma lafiya za ku je lafiya za ku dawo to idan Allah ya kai mu gobe sai ku shirya amma kin san me yake damu da Allah ki kara ba ma hakuri dan ni yanzu kunyan ma na da shi nake ba komai ni na riga na san ba komai a zuciyarsa na san komai ya riga ya wuce domin shi Abdulrahman baya kwana da mutum a zuciyarsa Adani suna suna na bayan yanzu in suna Gaskiya ne to ya haƙuri rama. Ai na ɗauka bindiga ne. Allah sarki to ki haƙuri. Ai na ji cewar a kin shigo cikin gaskiya. Kuma shi ne na ce bari in zo in baki haƙuri. Kin san mu a wani abu da zai kawo mana wani rudu cikin garinmu musamman irin wa'annan lakwayen mu za mu gama da mutum daman tsanar da nemiti kawai kawai ba irin mu bace amma yanzu tun da Allah ya sa kin musulunta na fi kowa murna aiki hmm? Allah sarki to ki haƙuri wa ya koya miki sai jari Aisha sarki daman na san sai ita wallahi haɗa ki da mutune ne kirki kawai abin da nake so addu'a zan ƙare miki Allah ya tabbatar da ke da dawamar da ke a cikin addinin musulunci hmm? shi ne addinin da ya fi kowanne daɗi su ma arnan fa ba wai san su ne ba ma yi ba akwai dole kai yi mu'amala da su a birni amma nan su shigo mana sai su juya mana kan yara shi sa mana tsanaki duk wannan tsanar ba na bane kawai dan ya riga ne ni da ke amma yanzu kuma aikin zama ta mu hmm? wallahi na yamar a kirce na gaida sai nan da ita ko da ku aisha ma kuma kin gaishe ta dai za mu ƙara gaisa masa eh Ya ba kwanta ka nake gani ba kwanan shi da dai kuma kwanta ka yaya karatu da aiki da kai Wanda ba? Ina wani Sano Ɗan sarki ya daɗe. Eh. Dama, da na tafi gurin aiki, kowa ya guje ni ba wanda ke son ya taimaka mu. Su ne suka taimaka min har na gama aiki. To, shi ne na kawo su don su zo wajen ka su gaishe. Ni ba hmm. mu gaishe su. A kwan da ya yi kokari. wanda ga kin yi kokari da kin kawo wannan ya kuma sakamakon ki yana wurin kwanan ki duk da ka kuma ka ka ka ka mutu wurin kwanciyanka sai ne zaka gani wannan duk abin da ka yi ka ji eh sannu dan sarki ya dade ya gari to a ah, a kai su wurin kwanciya ba Tinki. Na ga bakon ka a bashi mana. Za ka sha'ai. Ga abinci namu. Mun gode. Ba za ku ci abinci namu ba? Ai mun ci abinci. Thank <laughs> you. Dama daga ta min bayani, ko mana bayani irin taimakon da kuka yi mata. Abin da za mu ce sai mu ce muku mun gode. Mun gode. To shi ke. Bari a kawo muku abinci da abin sha. idan ta kawo muku abinci kar ku ci zan je in samo muku abin da ku ci saboda me yasa kika ce kar mu ci saboda akwai abubuwan da addinin musulunci bai halitta a ci ba gaskiya ne gaskiya ne amma da za mu shigo ɗazu na ga wata yarinya a kwance ba lafiya me yake ta? tun tana ƙarama ta kamu da ciwo to an mata magani an mata magani abin ya gagara shi yasa har yanzu ka ganta haka To amma ina ganin in ba damuwa, me zai hana ki sanar da iyayenki? Insha Allahu Rabbi zan mata addu'a za ta samu lafiya. A'a, a'a wallahi ba na so ni ban ce ba karfa min asiri. Kaga mutane da yawa sun zo za su mata magani amma ba ta samu sauki ba. Wallahi tallahi babana sai da ya bi su ɗayan bayan ɗaya kakkashe su da tsafin da ya saba. Kaga kai ma yanzu na idan ka gwada ba ta samu lafiya ba, wallahi irin abin da ya musu irin su zai maka. Ni ma na so kawai ka bar shi. Ayya ba haka ba ne, ai da izinin Allah, akwai koyarwar da mu, annabin rahama, manzon tsira sallallahu Alaihi wasallama ya koya mana insha Allah idan muka bi wannan tsarin da izinin Allah za ta samu lafiya, karki samu damuwa. Ai annabinmu ba abin da ya boye mana, insha Allah za ta samu lafiya. Mm-hmm. ciwon ta ba karmi ciwo ba an yi fama duka wanda yake da irin kai duk wani sun zo suna ta yin abu ni kai da na yi nawa duka wanda zai abin tsafi ya yi nashi saboda hanya hanya an yi tsafi an yi duk abin da zaka sani yana nan kwanci haka ya bude ido mu yi magana da shi har yanzu mun gashi amma akwai magana saboda yanzu abu yayin hakuri na tun mutumin da ya zo ya ce zai warkar da shi yanzu nan sai ga abin da zama shi saboda wancan da ya zo ya ce zai warkar da ita leda da ya ɓaci yana tafiya an shanye jinin shi abin tsaki na bashi ya shirya jinin shi ya mutu ya tafi ya je makwanci haka ne hanyar shi saboda haka gashi ka warkar da shi mu gari da izinin Allah za ta samu lafiya Yaya, kar ka ji tsoron komai, Allah yana tare da kai. Da izinin Allah za ta samu lafiya. Insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi. Ka yi dogaro da abin da ka saba gaya min har ka samu sunansa. Na tabbatar da cewa babu abin da zai faru sai alkhairi. duk sun yi magana su suna wannan afari wannan afari duka naji. Ya yi daidai. Amma ka sani wanda ya zo na gaya maka cewa na kashe shi. Amma kai zan yi maka abu guda daya. dan baka warkar da shi ba ba da kaman ka guda ba zai ba san ba abun bauta ya shanye jinin gaban guda ɗaya ka yarda na yarda Sannu. Allah ya sauke, Allah ya ba ta lafiya. Samu ɗan ma'auniya dan mata addu'a ko? shiga ki duba abin nan kokunan nan ake ake yanzu ba burkutu a ciki din nan ki samu guda ɗaya a ciki ki kawo mishi dole sai mai tsarki ko ba mm. shi ke sani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 بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما هملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أبات تشاء شافا متى أجيكي slowly. Let me Baki ne suka zo tare da daga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah mun gode maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya ƙara miki lafiya sannu ko? Allah ya ƙara lafiya. Abin da ya sa na ce ku zo nan, ba haɗu mai magana. Magana ne mai ƙarfi. Babban magana shine mun zuci wannan. Ya yi muna kawai. mun gode Allah ya samu muna cikin musulmi babba abu guda ɗaya da ya mana wanda zamu ganin shi a waje shine kun sani da an daɗe cuci wanda ba lafiya na yi magani an yi magani cuci bai warke ba na su yi da an yi kakari. mun kan jaki bai warke ba to mun yi mun gama bai warke ba a lokaci guda da ta mun samu ba ya ce shi zai yi warkar da shi ta haka iya ce zai yi na gaya mashi na bashi tsoro amma duka bai ya ce ba komai ce shi zai yi abu zai zai zai yi abu ne to ya kuma zo ya fara da yi to ga jujiya samu ya fa mun mutu mun gode wanda ya ce ya fada mu da wannan ko ba haka ba ko to na ce menene za a baka fara ko menene ya ce za a bashi ayi a zuciya da ne ya shirya shi za a bashi ta ce ba abin da za a bashi ko kuma ba za a karba ba amma a shiga musulunci wanda ya kawo shi na ce ko ko ko da biya ka wannan ko da ka tafi ma sai mun shige shi saboda mun ba mu taba ganin ibada wanda yana da karfi yana da kyau yayi wannan irin irin irin musulunci sha'ani na shi na gode na gode ko na ji na ce a kira wanzami ya zo na ce cire wannan gashi na banza wannan na ya cire shi haka ne na yi da haka ne fuska na na abin da zaka ga na rike wannan na rike wannan ina sarauta in ba haka ba wannan ma karya shi ba bushiya ai zainab ko zainab to da za ba zainab an sa shi a cikin wanda ya ce sunan tushen ya sa mace zainab ko ba haka ba kun gani ni na shiga musulunci ban hana kowa wanda zai shiga musulunci duk wanda yana nan wanda yana wanda ya zo ya sani ya zo wanda bai zo ba a gaya ma wanda bai zo ba musulunci na shiga wanda yana so shi ma shiga ya zo shiga to ni wannan zuciya na na ji daɗi sosai sabida ina tsoron shiga rami da wuri shi yasa na kaga ba yi magana musulunci ba amma zuciya na yana son musulunci yana son musulunci to amma na gode na gode na gode Allah mun shiga musulunci sosai mun karbe shi sosai mala mun gode to shi na yi magana eh, to duka ne za ku shiga musulunci ba kuma mata za ku shiga musulunci ko to madalla to zai faɗa muku wani abu shine su ko za ku faɗi kowa ya faɗi abin da zan faɗa ah gabde yaya ina jin ka kina jin mu eh. ba za ki shiga musulunci ina jin ka Abba kun yi hakuri mana. ka faɗi kawai abin da za ka faɗi kowa ya faɗi abin da zan faɗa Alhamdulillah. Allah abun godiya. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Gaba. Eh, eh. Ka mana. Sarki. Ka mana. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد gaba dai mun zama ‘yan uwa, saboda haka yanzu kowa zai je za a koya masa wanka, a koya masa tsarki, sannan a koya muku sallah sai ku ci gaba da yin sallah. To, akwai sallah da ana yi, ba ku je akwai sallah. Amma fa ba mu da wurin sallah a garin nan. Shi ne yake so yanzu kowa ya daura da mara na yaki. Kun gani gabde ya tafi? Yanzu can zai je kai karamu a wurin eh, abun bauta. To mu je abun bauta, mu a wurin abun bauta menene? Abun bauta ba su ba? تقومش أي كل سنة الله أكبر abin da yasa na ce mu zauna na da kai kaga abu yana tafiya sosai ina so in roƙe ka in ka yarda ka rama ka aure ta saboda ilimin ta ya ƙara yawa gaskiya ne kuma fa sai ka yarda in kai mana wannan kai mana kawai Wannan abu ya yi daɗi. Allah ya taimaki sarki. Allah ya taimaki sarki. Ina godiya kuma. Amma ina neman izini guda ɗaya a wajen sarki. Ina so in je in sanar da mahaifiyata bisa wannan alheri da kai mun saboda in samu albarkarta. To to in ka haka ya kyau sosai. Eh ba komai eh haka ake so. Eh, amma akwai magana ku tafi kuma. Kaga garin na haizo mu fara yin sha'anin ibada sosai ba. Gaskiya ne. Wurin nan da muka yi masallacin nan ka zo ka zama kai ne babban liman kana koyar da musalla a wurin mana to wannan dama abin yana cikin na yana cikin zuciyata amma in an min izini Allah ya taimaki sarki ina so in zo da mahaifiyata kusa da ni saboda ta samu kulawata da ko na baka gida a nan garin To godiya nake Allah ya saka da alkhairi. A samu gona a aje maka a turo samari su je a yi maka shi saboda Allah a rinka noma. Allah ya saka da alkhairi. To <laughs> haka ne muke so. Ko da ke ka ce mu daina yi dariya irin wannan to an saba sai dai hakuri. <laughs> Oi, ji hakuri da wadalla. Wadalla yawwa. Hausa Zone TV. Tashar al'umma. haba ruwa Allah lafiya gaba ɗaya kin zo hankalinki a tashi me faru ka gani wallahi na zazzaga mu na nemi mai data na rasa gashi ina cikin tura sako urgently sai data ta ƙare haba ke ko ruwa Allah yanzu akan wannan abin kawai ran kike baci baki san yanzu da cewa kowa da kowa yanzu ya waye da gara garabasar da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfani da ita akan naira 210 kacal kowace wangin alhamdulillah ya zan in samu wannan garabasar play store kawai zaki shiga ki dauko application mai suna selfie data ki rijista nan take da kin soke shi zaki fara amfanuwa da shi garabasar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin saukin da za ku samu riba sannan ku bugu da ƙari za ka iya combating item to cash ma'ana za ka iya maida kuɗin ka zuwa bankinka kuma duk wani wanda yake son jona api zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauki domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu a lambobi kamar haka Selfie data domin more nishadinku ita ce lamba ɗaya. Idan ana maganar wanka ba a boye na cibi, haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa Ubangiji. Ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa. Bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a basu data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph zaɓi na zaɓin. Philosoph shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. 급영